peacefully ko don typically mun gada yanzu kagan police everywhere so in yanzu function this exercise shine mun kada mu fada ma government number one su fitar da sheikh zagzaki and number two kuma we reminding to icc that justice must prevail against zancen nan duk wanda sun sa hannu a no kashen and dole su dan prison that's why we are guarding to daga karshe menene what is your call to the government My call to the government is to do what is right by the law. They should free Sheikh no, Kira na da gwamnati. Kira na da gwamnati. Kira na da gwamnati shine fitar da Sheikh Zakzaki kuma because that is what the courts of law have said kuma a reminding nasu so so can in fact a suna nan yanzu icc case din is still going on kuma duk an da an sa a cikin kashe-kashen dole a gan court dole a gan justice